babu ruqa bi fatihatil kitab imam al-bukhari yake babin da ke bayanin halaccin yin ruqya ta waida da suratul fatiha fatihatul kitab ummul kitab ana kiran tana da sunan da yawa saboda tsananin matukan muhimmancinta ita ce surar da duk sa'an da ta tsaya a cikin sallah sai ka karanta ta cikin sallah kadai a kowace raka'a aqalla shai za ka karanta ta so nawa kullun rana sha bakwai aqalla shay'in kenan banda ban da kiyamul laili da menene da menene saboda matukan muhimmancinta dama ai fatiha ita ce ta karantar da kai ta fahimtar da kai yaya za ka gana da Allah maɗaukacin sarki wannan duniya ina ta dosa me ake nema gare ka sai ka karanta fatiha a tsanake sa’an nan za fahimci yaya za ka bauta wa Allah maɗaukakin sarki. Mun gane ko? Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahman rahim Malik yawmiddin Malik yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الفاتحة كحد كده kowa ya haddace matarsa ya'yanka saboda sallah ta inganci duk surorin alqur'ani banda fatiha ba wacce za a ce lalle sai ka karanta ta aka ce fakkara umma ta yasara min alqur'ani amma dan raka'a sai ka karanta suratul fatiha kuma aka ce ka karanta ta so goma sha bakwai alal akal duk abin da aka ce ka maimaita shi so biyu so uku so hudu tabbas yana da wani yana da wani muhimmanci na musamman mun gane ko duk wani muhimmanci yake ciki a kaɗan da abin da ke ciki ma'ana fatiha ta tabbatar maka tauhidi guda uku baki ɗaya ko ko a'a tauhidi guda hudu baki ɗaya tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya tauhidin asma'i wa sifat tauhidin ittiba menene tauhidin uluhiyya shine kadaita Allah madaukakin sarki da aikinka ka kakaita Allah madaukakin sarki da aikin ka kai bawa menene tauhidin rububiyya ka kakaita Allah madaukakin sarki a cikin aikin sa a cikin aikin sa an gane bambanci ko tauhidul uluhiyya ka kadaita Allah a cikin aikinka duk abin da za ka yi na ibada ya zamo saboda Allah za ka yi babu shirka babu riya babu bid'a mun gane ko kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar haji kamar duk ayyuka na ibada waɗanda ba a yi ma kowa sai Allah kada ka shigar da wani Allah a ciki in ba haka ba aiki ya ɓace ya lalace kamar yadda zamu zo karanta ce babu shirki wa sihr insha Allah mun gane ko tauhidul uluhiyya kenan kadaita Allah madaukakin sarki sanin kowa ne cewa wannan bangaren na tauhidi baki ɗayan littafin da muke karantawa kasashen Afirka kakaf babu littafi ɗaya da zai bar ka kware ka zamo muwahhidi na ainihi na hakika duk littafin da ake karantawa duk sai da karanta su kuma na yi ta'aliki a su kuma dukkan su ne magana a za su bayyana maka wa'ansu abubuwa akwai ilimi ciki rububiyya da wa'ansu asma wa sifat amma tauhidul uluhiyya babu littafi ɗaya da za ka karanta cikin littafin da ake karantawa ya zamana ka fita cikin bid'a Allah sai in zaka kana cikin bid'a to balle shirka da ba yana cikin abubuwan da ba annabi an bayyana ma mutane ba tauhidin uluhiyya sa'annan kuma da shirka mai cikin shirka sa'annan da bid'a mai cikin bid'a wayannan abubuwa guda uku duk wanda yake son yi makarsa insafi ya san suna bukatar gyara a kasashen mu ko mun ki ko mun so gaskiya ita gaskiya ce ko a faɗi ta kuka a faɗa mun gane ko tauhidin uluhiyya kenan ka kaɗaita Allah ma. madaukakin sarki a cikin ayyukan ka duk falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada mun gane ko inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu sa'ne wa ana ba haka bane da tauhidul uluhiyya ba hmm. annan tauhidul rububiyya ka kadaita Allah madaukakin sarki a cikin aikin ubangiji Allah shi ke halitta shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa duk sa'an da kace malamin ka ko shehun ka ko wanda kake so ko wanda baka so ko wane ne hmm. ya isa ya azurta wani ko ya kashe wani ko ya raya wani ka ɗauke shi ka shigar da shi inda bai dace ba wannan ba fagen ba ne, Allah madaukakin sarki shi kadai ya ka kadaitar wannan abin mun gane ko shine ma'ana rabbil alamin tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya duk ayyukan Allah madaukakin sarki ka kadaita shi shi kadai ke yi shine ke iya shi ke iya yi shi ya isa kuma shi kadai yake ban san zakin sa da waɗannan abubuwa mun gane ko shine rabbil alamin ubangijin talikai mahalicin talikai mai rainon talikai to sa'annan na uku tauhidul asma'i was sifat Mana ka kadaita Allah madaukakin sarki a cikin sunan nakinsa da sifofinsa kyawawa madaukaka mun gane ko waɗannan duk babuka ne da suke bukatar dirasa a in ba haka ba manya-manyan malamai da suka shiga cikin waɗannan babuka da azanci wallahi sai da suka yi zarni sai da suka zane sai da suka yi tsanci sai da tsanci ta fiye da manya-manyan malamai ne sun kai ko ina a cikin ilimi amma da suka shiga wannan babi da azanci da tunani sai da suka kauce sai da suka faɗi yasa malamai ke ce musu utu zaka'an wa lam yuqtaw zaka mana suna da kaifin hankali amma ba su da tsaftar zuciya shine ar rahim malik yawmiddin din al-asma'i was sifat mun gane ko kowanne a cikin waɗannan yana babi ne musamman yana zaune zaman kansa yana bukatar dirasa ana sai waɗanda suka fahimci me ake ne dan ba yadda za a yi ka karanta tauhidi littafin tauhidi wanda yake ya karanta da tauhidi sosai daidai a nasai sa'annan a ganka kana abka kuma cikin shirka ko bid'a ba ka karanta tauhidi ba sosai ko wanda ya karanta da kai ya yaudare ka bai kara bai fahimtar da kai menene tauhidi ba bai bambanta ma menene shirka ba sannan bai bambanta ma menene bid'a bai kace bid'a ba mm. sai ka kana jini kana rusawa kana jini kana rusawa kalma ma da ba a san a fare da kai wurin ka kamar ki sai ka faɗa ka je ka kwana lafiya ba abin da ya maka lafiya tare da cewa ta aikin ka duk ki daya wala kad uhiya ilaika wa ila allazina min qablika tabbas an yi aike zuwa gare ka wa ila allazina min qablika an yi wahayi zuwa ga manzannin da suka gabace ka me aka yi musu aike zuwa aka ce La'in ashirarta, la'in ashirarta, laya la ولا تكونن من الخاسرين إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتأسفه الطير أو تهوي به في مكان صحيح باب أبن في شركة قطر أما أبن كيفي ينا cikin abubuwan da ba a ba su kula ba a mun gane ko to fatiha ita ce take karanta da kai lillahi dukkan yabo dukkan godiya ya tabbata ga Allah lillahi al-ilah ma'anahu al-ma'bud kitabin bi ma'ana al مفعول ككتاب بمعنى المكتوب الاله اي المعبود بحق لا إله إلا الله أي لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله kenan babu wanda ya cancanci a bautata masa babu wanda za a bautata masa a bisa cancanta sai Allah madaukakin sarki kadai to me ce ibada ita ma abin da ake ce mata ibada ba a natsu an karan an karance ta an fahimce su mai ce ita ba sai sa da sauki kwarai ba ga mutum yana ibada yana yana bauta malamin sa shehun sa kasuwancin sa dukiyar sa menene da menene da baki daya afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu وأضله الله على علم وختمه mun gane ko matsaloli ne masu matukan hatsari duk wani manzo da Allah ya aiko shi ba abin da yanzu yana ta fama annabi Nuhu ya tsaya shekara dubu sai ba kaza ba abin da yake nema gare su kadai ta Allah dukkan manzannin Allah eh, sakon su ɗaya ne Wala laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula Wala laqad ba'athna hakika mun yi aike fi kulli ummatin rasula mun aika manzan a dukkan kowace al'umma ne abne ummi wace sako ne wani sako yake dauke da shi ani ibudullaha wa sallallahu أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت alhamdu lillahi ai dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki shine tauhidin uluhiyya kenan rabbil alamin ubangijin talikai mahalicin talikai mai renon talikai mai azurta su yadda su ya kashe su rabbil alamin wal alamu kullu Allah الرحمن الرحيم الأسماء والصفات مالك يوم الدين مملك رانا ساكامكو رانا ساكيا رانا الدين رانا الآخرة جيني الله Tunda ka fara cewa alhamdulillahi rabbil alamin fadanci kake yi a wajen Allah kana kankan da kai kana kaskan da kankan da kai kana tawadu'anki kana tadarru'anki kana yabon Allah kana gode Allah kana gode ma Allah da dukkan sifofin da suka dace da shi har ka zo ka ce iyyaka na'budu kai kadai muke bautatawa wa iyyaka nasta'inu gare ka kadai muke neman taimako da bakin ka ka faɗi haka nan saboda muqtada al-jumla mun gane ko iyyaka na'budu za ka iya cewa na abuduka tarkibin larabci ya je daidai ko bai daidai ba na abuduka filin mudari'un kina wa fa'ilun wa maf'ulu ba kuma ya cika ba na abuduka ai tarkibi ne daidai to amma babin tauhidi ana bukatar abin da ya yafi wannan daukaka li anna hadha tarkib yaqbalu al-asl na'buduka wa shikenan sai ka kasar na'buduka wa duk jumlar da ka kawo in baka ce na abuduka wa nuqaddisuka laka ba ka ce na abuduka wa fulan kafarta billahi to shi yasa sai aka canza ga aka ce iyyaka na abudu kai kadai muke bautatawa in ka kawo wani atafi ya zama gwaranci iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'inu baya yiwa ka ce iyyaka na abudu wani abu wa fulani mm. ya zama mai kinan ya zama wannan ya zama wani tarkibi kinan ba ba laraba ba sa ba za su la yasa sai huna mm. ma'ana kai kadai muke bauta ta to ashe wajibi ne a kanka duk abin da yake bauta kar ka sarrafa shi kar ka juya zuwa wani kowane ne mm. sai Allah kadai wa iyyaka nasta'inu gare ka kadai muke neman taimako cikin abin da ba mai iya yi sai Allah mm. duk abin da ba mai iya yin su sai Allah duk wanda ka je ka nema ya yi maka wannan ko kace yi maka ko ya yi ma faqad tahassahu ilaha min dunillah mm. yasa ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu duk abin da ba mai iya yi sai Allah duk wanda baya iya yin abu kaje kace yayi maka ka bautata masa mm. mun gane ko banda Allah ba mai iya biya maka bukata duk kabarin da je kowane ne ke cikin kabarin kace ya biya maka bukatar ka ka bautata masa ka sarrafa abin da ba mai sai Allah ka ba wani Allah ka yi shirka shirkan akbar mun gane ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kullum haka kake alkawari tsakaninka da Allah da safi amma kafin azhar duk ka shure waɗannan abubuwa ka zo kuma ka saki ginawa kan la'asar ka shure ka zo haka za a kai har ranar da zaka bar duniya Allah ka ɗaya san lokacin da zaka bar duniya kan menene zaka bai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tarbiyyar da sahabbansa dan za dama zai tauhidi matsala wajen su an gama to ana tarbiyyar da su wani abin da bai ta kara kara ma kar a nema sai wurin Allah madaukakin sarki kai manzo Allah ya dauki dan yaro karami Abdullahi Abbas ya ce ya gulamu ya kai dan yaro inni uallimuka kalimati ya gulamu ya kai dan yaro inni ni uallimuka zan sanar da kai kalimatin wa'ansu kalmomi masu matakan muhimmanci waɗanne ne kalmomin su kalmomin mai suka kunsa manzo Allah ce ihfazillah ya faz mm. ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka mm. ihfazillah yahfazka wa idza sa'alta illa karuka fas'alillah mm. karuki Allah wa idza fasta'in billah ka nemi taimako daga Allah manzon Allah ke magana wurin nan da yace idza sa'alta fasta'in bi wa idza sa'alta fas'alni yace wa idza sa'al idza sa'alta fas'alillah hmm. wa idza sa'alta fasta'in billah mun gane ko sannan sai cewa wa alam kalmomi wane ne ka inni u'allimuka lallai ni Abin da za su kalla muhimmancin manzon Allah darajar manzon Allah matsayin manzon Allah ya tsaya yana faɗar kalmomi manzon Allah yana wasanni akwai abin wasanni da zai akwai abin da ba shi da muhimmanci zai fito bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai cewa alam kai wannan ɗan yaro ka sani ka sakankanci annal ummata baki ɗaya al'umma lawi tama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah dan ka sani ka sakankance ki ɗaya al'ummar duniya su ma gata dan ka samu abin da Allah yake a'a sun karya kai da su duk sun karya ba ku isa ba wallahi duk al'ummar duniya su yi tawaye su ce ba ku isa ba Allah yake sai kai an gama sai su gaji su dawo to abinda manzon Allah yake nuna musu kenan shine muktaba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mm. alkawurra ka dauka tsakaninka da Allah mm. har yanzu kana fadanci kana rukon Allah kana tawassuli kana da asma'ihi wa sifatihi sa'annan ka zo kace ya Allah madaukakin sarki ka kai gab gab da za ka roki abin da kake so shine kake kaskantar da kanka mm. kake kaskantar da kanka cewa Allah ai kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimako in ba mu neman taimako wajen wurin waye ke da abin da zai ba mu kenan kana kiran kana neman rahama mm. taimako tausayi daga Allah mm. sannan sai ka ce ihdinas siratal mustaqim daga yanzu ka fara neman abin da kake mm. abinda nake so ya Allah da wannan fadanci da kaskantar da kai da kankan da kai da tabarru'anci abinda nake so ya Allah madaukakin sarki ihdina siratal mustaqim ka shiryar da mu ta farki madaidaici abinda muke so kenan ka shiryar da mu ta tafarki madaidaici wanne ne ka bar shi madaidaici kul hadhihi sabili ad'u ila allah ana ala basiratin ana wa ma mun gane ko يقول قل sabili ad'u ila allah ana ala basiratin ana wa ومن اتبعني mun gane ko ihdina siratal mustaqima ka shirya da mu tafarki wannan tafarki madadi sai ka ƙara yin bayani siratal ladina an'amta alaihim a ce kai ma babban malami kai ma babban malama ce kowane ne inda ka zo kana magana kace Allah ka shirye da ita barki madaidaici kuma ka nuna ma Allah irin wanda kake so ba kai duk abin da kai da gangan kai kana sani kace siratal ladina an'amta alaihi, ma'ana ka raba duniya baki biyu tun daga farkon ta har karshen bayan Allah na gari da lalatattu annabawa da manzannai da salihan bayi da waliyan Allah na gari sa'annan kuma da tun bayi da yahudu da nasara da kakkiyanci da iskanci da komai mm, kai kanka ka raba su biyu mm. ce Allah madaukakin sarki ga tafarkin da nake son ka shiryar da ni sa'annan ka ƙara bayani غير المغضوب عليهم Allah kada ka shirye da ni ta Yahudu da Nasara da shakiyai da lalatattu da ƴan iska ni da bakin ka faɗa ko ghairil maghdubi alaihim wala dallin Allah kada ka saka ni ta Yahudu da Nasara da ƴan iska da menene da menene kullum haka za ka yi togo maka nan kana idan da sallah assalamu alaikum wa rahmatulah. ko assalamu alaikum ɗaya kake yi ko ɗaya kake yi ko biyu ai aka ce wara wa a asi mai ya sha muna sallah masallacin jami'an bayero liman na sallama biyu ladan na sallama ɗaya ana tafiya ana tafiya sai kuma aka zo aka yi aka liman na sallama ɗaya ladan na sallama biyu mun gane ko kana sallamewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa assalamu alaikum nan ka take duk alkawarin da kai da kanka ka je ka shiga hanyar yahudu da nasara har ka zo ma ka kware ka fi baya yiwa mai waka mai yake wa kuntum ra'an min jundi iblisa martaka biyal halu hatta fara iblis min jundi ba haka mai waka yake ba wa kuntum ra'an min jundi iblisa yana cewa wai da shi yana madiyan yana cikin madiyan iblis yana cikin sojojin iblisa fartaqa bihi al-ahlu bani ba li'anna haqil kufra laysa bi kafir li'anna haqil kufra laysa bi kafir yace fartaqa bihi al-ahlu hatta fara iblis min jundi wai da yana cikin sojojin eh, sojojin dakaran iblisa shine iblis ne shugaban su yana biyayya ya zo ya samu promotion ya samu cigaba ya samu har ya zo ya waye gari iblis kansa shi yake ya ji ya tsallake da ka tashi kan kai kanka zaka je ka saka kanka cikin tafarkin yahudu da nasara ba dan komai ba wai ta yi boko ka iya turanci ka iya rubutu daga hagu zuwa dama illa iya kana alfakari da wannan kana ji da cewa shine abu ya fi maka addinin ka ya fi maka menene da menene ta haka za ka samu makami ta haka za ka samu dukiya ta haka aka samu makamin aka rasa ina za a je da makami aka tara dukiya aka rasa ina za a je da shi to wannan ita ce suratul fatiha da ta bayyana maka rayuwar duniya duk yadda take in zaka gana da Allah yaya zaka yi in zaka roki Allah yaya zaka yi ba kai sai ko kai kake kwance maroki zai ce ma wani a bani sai ka ce da shi ina ba to ko sai ya tafi ba haka bane maroki zai tsaya bakin kofar ka wani a bani to maroki ka kin yazo sai ya tambaya wace ce uwar gidanka wace ce amaryarka wane ne dan fari wane ne auta wane ne dan kaza yana zuwa yana tsayawa sai uban wani ko miji mai gidan wance ko komai sai ya ya yi ne ya kamba ka ya kuda ka ya yi kaza ya yi kaza ba za ka san lokacin da za ka tazo ka ce a saboda ne farko bai ce ma ga abin da yake so ba sai da ya ɗauki lokacinsa duk yana ne yana ne yana ne bambadanci madanci yana kuda shi yana mai yana watsa shi yana masa kirari duk baki ɗaya to dan adam nan kai masa kirari ta jawo atishinsa tausayinsa balle arhamar rahimi balle arhamar rahimina wabtahu ilayhi alwasila abinda ake nufi da wasila kai aiki na gari ka yabi Allah ka yi ma manzan Allah biyayya ka yi aiki na gari ka ce Allah na roke kai mai amma kana zaune ce Allah bani cikin aljihun wani <laughs> mai sauki mai sauki to wannan ita ce suratul fatiha abinda take kunshe da shi abinda take duk wanda ya san mece ce fatiha ya san darajar suratul fatiha mm. suka ce duk cuta bata fi karfin suratul fatiha bata fi karfin alqur'ani dan Allah yake law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah aka ce duk abinda alqur'ani ya zo masa sai ya girgiza shi ya kire. yasa duk cuta in ta faskara ta gagara ta fi karfin likitoci sai a dawo da ita inda aka karfin ta sai a haɗa ta da sunan Allah da maganin da zaka yi da jinya da zaka yi da menene da menene wane ne wane ne zai bada lafiya ka shafa na dole ka samu lafiya ka kira sunan Allah Allah ya ce a'a zai to amma yaya za ka yi ka kai imanin kai kai wannan sai a hankali tun da an riga ai maka wani tarbiyya da kafin ka fargama sai ruwa ya kai ma a wuya sai a hankali a natse duk bid'a a kauce duk shirka a kauce imani tauhidi imanin ka yayi karfi kana karanta fatiha sai ka gama fata kana karanta fatiha ka koma cikin ruwa a sai ga an samu lafiya kana karanta fatiha ka koma sai ga Allah ya warkar ba Allah ke warkarwa ba yace kuma alqur'ani shine sab'ul masari ba to yau sai imanin ka zai kai wannan yanzu dai akalla shay'in kowa ya fahimta ya so ba fahimta darajar karatu da ilimi A akalla in yanzu an fara sanin darajar karatu da ilimi an dan boko ne kai ma'aikaci ne dan kasuwa ne dan arabiya ne ka san cewa ashe manzon Allah na kowa ne kuma baka makara ba ba duk sa'an da ka farka ka dawo a ce abin da suke nan ka zama dan kungiya ka zama dan gari ka zama wane ne kamar kikar ka dubu kai shi ke nan to ka san darajar ilimi ilimi kuma ka san wani ilimi yake ɗaukaka da saura kuma a samu lokaci ana karatu a natsi kowa ya rinka jin abu na ratsawa jikinsa wallahi tallahi kowa in sha Allah za ka zo ka ji cikin imani da dan wanka zai nuna na maka sai ka ce babu komai zai ka sai ka ce Allahumma hadi qaumi fa innahum waye ya faɗi wannan da zuma suka bashi da yake fa'i suka yi ne suka jajjefe su suka yi masa kaza suka yi masa kaza suka yi masa kaza wani da yake yana baran aiki yana bara ne a gidan bawo ba iman eh, dan aiki ne dan aiki ne me san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo suka tattauna shi yana neman albarkar manzon Allah suna jifa suna jifa aka ce me ka gani ne a halakar da su ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la yaqul wane ne ya kawo wannan sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma annabi sai ya kai al'umma annabi sada al'umma manzo Allah wai ba su da tausayi a cikin zakata ma'ana kowa da addinin sa bai kan ya kowa yana yi ne da gangansa kowa da yi aikin da imaninsa zai kai har ya rinka hangen waɗannan abubuwa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai tabbatar kenan yace Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun wani annabi ya yi rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara takiye ne ba dan iska ne Allah kada ka bar musu ma wani wani amma da manzo Allah zai ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ba haka bane yake to duk sa'an da imanin mu ya kai wannan shikenan kana karanta Fatiha cuta ta kai cuta an je Ingila an je Amerika an dawo sai ka ajiye shi kullum ka karanta Fatiha to bakwai a cikin ruwa ka bashi sha ko ka kara da man habbat sauda ko ka ruwan zamzam ko menene da menene shi kenan in ciwon ajali ne zai je lahira da mai a jikinsa in kuma ciwo ne na samun lafiya wallahi tallahi da yawa Allahu akbar insha mun gane ko da shine ce babu ruqyati bi fatihatil kitabi wa yuzkaru an ibn abbas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala haddathani muhammad ibn bashar qala haddathana gundar qala haddathana shu'ba an abi bishr an abi al-mutawakkil an abi sa'id الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله atau ala hayyin min ahya'il arab yace waɗansu sahabban manzon Allah suka je wata unguwa cikin unguwannin larabawa wani ƙauye cikin ƙauyukan larabawa falam yaqruhum suka je ya jama'a mu baki ne ku ba mu abincin baki garan baki ku ba mu biyafa suka ce a'a mu ba mu san ku ba mu ba ku kuje kowa na ta kansa yanzu ana ta masara yanzu ana masara kwano naira hamsin yaya waye zai ta burba yaya zamu yi da baki na kaza kaza kaza duk ba jawabi bane sai suka kare su sai Allah ya tsosa sa ya nuna musu cewa lallai ba kowa za ka gani kare na shi ka wulakanta shi ba dan baka san shi ba suna nan sai mai unguwa kunama ta harbi ko maciji ya harbi mai unguwa Jin magungunan da suka iya na larabawa tun jahiliya har lokacin su suka yi aka samun lafiya sai suka zo suka ce ya ku jama'a ne unguwa ko hakimi ya harbu ya kamu da rashin lafiya duk iya kokarin mu mun yi mun rasa ko kuna da magani ko kuna tawaida sai wani sake ce in eh, ni na iya tawaida zan yi tawaida amma fa mun zo mun nemi ku ba mu biya fa kun kiya mm. shi yasa jaza'an fata, mu ma ba za mu yi muku ba sai kun sanya muna ne lada ko lahada, lada ko lada ko lada sai kun sanya mana lada sai suka ce to eh za mu ba ku suka ce ai garke za ku ba mu na tamakai suka ce ai an gama mai unguwa ko hakin yana kwance yi eh, waye zai goyi ga eh, mu ce samu lafiya shi kenan ya zo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 da sai sahabbai ko suka ce to yanzu mun zo mun samu wani abu mm. to mu kuma ba mu san halakin wannan abin da muka karba ba ya halaka muku kun ga tsoron Allah ku ya halaka mutu tun da akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu taba ba komai yunwa sai mun tabbatar da ya halatta dan me za mu sa haramu a cikin sai aka je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ake dinki duniya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai manzo Allah ya ce wa ma yudrika أنها رقية اضربوا لي منها بسهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هم كذلك إذ لدك سيد أولئك فقالوا هل معكم من من دواء أو راقب فكشفوكنا دما غني كوني كويدا فقالوا إنكم لم تقرونا أي من ذوم كشفرام ضيافة كشيا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا بزام يمكبا سيكون سكيسن يا منمي لا داكو أدا فجعلوا لهم قطيئا من الشاي يسكتي ga wannan garken كما كيكو awakai naku ne in kai muna magani kunya فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بذاقه ويكسل sai karanta fatiha ya tofa yawunsa cikin wurin cutar fabara sai mai ke samu lafiya sai ga unguwa ya tashi lafiya kalau kamar ba da ya same shi فأتوا بالشاي فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم suka ce ai ba za mu taba komai ba aci sai mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi da Allah ce la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi wattaqullaha ku ji tsoron Allah fasalu sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa dhahika sai manzo Allah yayi dariya wa sai ce wa ma adraka annaha ruqya ya ya kai ya ya ya akai kasancewa fatiha ana tawaida da ita khuduha halal ne ku dauka wadribuli bi sahmi ima ku bani rabona ma'ana tawaida da fatiha ya halarta ko bai ba kuma in aka baka lada akan amma waɗannan abubuwa wallahi sai ka kauce ma bid'a da shirka in ba haka kana halakar da kanka ne kana fata maka kanka bukata ne haka wallahi ko aljani ka karanta ma sai ka ya kauce ko gani ko wani? ne amma kana bid'a kana shirka waye ya saka maka bid'a da shirka ba dan ba eh za ka ka kore kuma bukata ka sabiya baya koron ka wallahi hmm. amma ka kauce ma bid'a kauce ma shirka ne manzo Allah ya fada ga sunnar manzo Allah ga addu'a da manzo Allah wallahi kai sai ka kore aljanna sai aljanna ya da baya sai kauce na ka fi karfi باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم إمام البخاري حديث إيه سيما سبادي yace babin da ke bayanin halaccin yin rukuya ta waya da fatiha mm. sannan kuma sai ce babin da ke bayanin ya halatta ma kafin kai mutum ta waya din ka ce ga abin da zaka biya ni mm. bai halatta ba kai masa sharadi <laughs> to zamu gani imam al-bukhari ina ne mahallu shahid mm. ala hadathani sidan ibn mubarib أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر البصري البصري هو صدوق هو صدوق يوسف ابن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء يتي وأنت صحابة من الله سيجي ورون ونروا fihim ladibun aw salimun mm. akwai wanda ya kamu a rashin lafiya maciji ya sare shi ko kunama ta harbe shi فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راح sai ɗaya cikin mutanen wajen ya ce ko kuna da mai magani ko mai tawaida mm. inna fil ma'i rajulan ladiga yace anan akwai wani mara lafiya wanda maciji ko kuna masu saliman فانطلق رجل منهم sai wani mutum cikin sahabbai ya fita yaje fa qara'a bi til kitabi ala sha'in fa bara'a sai ya karanta maka fatiha ala sha'in sharadi kenan akan sai zai karanta musu fatiha akan a bashi garkin tawakai ko mm. mahallin sha'in kenan فجاء بالشاء الى اصحابه فكرهوا ذلك sai dai karanta fatiha ya tawaida aka bashi ladan sa sai ya taho ya zo ya faɗa ma abokansa sai suka ce ba za mu iya ci ba sai mun je mun binciki halaccin wannan abin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu akhadta ala kitabillahi ajra ka karbi lada a kan littafin Allah to kowa yana karanta littafin lada Allah ba lada yake so ba to ka karbi la'ada kan littafin in ka ce ya karbi lada akan littafin Allah wa yake karanta alquran littafi ba lada yake so ba ba lada yake so ba to nan ne yafi dacewa a ce lada ko la'ada in yace ka karbi lada akan littafin Allah to lada kuwa karanta littafin Allah lada yake so wajen Allah hatta qadimul madinata ai da ma kasan ana tafiya akwai masu tsanani akwai masu sauki akwai masu kaza kaza ba shekaran jiya mun karanta wanda suka ce ba sahabin manzo Allah la najidu laka rukhatan sai kai wanka da ruwan sanyi sai wanka ya mutu wayannan suka ce a ah, kaje ka karanta alqur'ani tafin Allah kuma ka karbo wani abu akai ya halatta kenan sai aka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu ya rasulullahi akhadha ala kitabillahi ajra ya karbi lada akan littafin Allah ko ya karbi lada akan littafin Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tabbatar musu yace inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah Allahu akbar yace tabbas abin da ya fi cancanta ma a karbi lada a kai ko la'ada ne littafin Allah ya halatta kenan ko bai halatta ba babu ruqyatil aini babin da ke bayanin yin tawaida dan kambun baka ko maita mun gane ko kambun baka ko maita قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني معبد ابن خالد قال سمعت عبد الله ابن ابن شداد عن عائشه رضي الله عنها قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ce ani amara ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama au amara an yuskarfa min al-ayn mm. manzon Allah yayi umurni ayi tawaida saboda maita ko kambun baka mm. duk wanda ya kama manzo Allah ya bada izini ayi masa tawaida ko ruqya ya halatta kenan ko da halatta ba mm. su suwa suka ce da halatta an ce da halatta a yi rukiya na ko ba faɗa ba قال حدثني محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن Amara. لما توي أمر Amara? Ya أمر يا أمرني إيه تو أمر دي با كمان صيغة إفعال بنيكو أمر الحمد والميم والراء ليست في قوة مثل صيغة افعل او لا تفعل من غني قال حدثني محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب ابن ابن وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال اخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب ابنة ابنة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية fi wajha saffa ummu salama tace manzon Allah ya ga wata yariya a cikin gidanta akwai alaman kamu da maita a fuskanta aka ga wani alaman baki baki ko duhu duhu ko alama manzon Allah ya ga alama wannan wani ya kalle ta ko ya harare ta ko ya yi mata maita ko ya mata hasada yace wannan sharri hasidin idza hasada mm. waɗannan abubuwa da kake gani suna tasiri suna jimma mutum وإن يكاد الذين كفروا بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمن زاو زونا قوفا جدا دوت يا متاني ذات وتي ذات وتي تقلع متى إلى نوتنا تسيا سنة تنتبه هو أن يكوتي قبل إن ما كيان كفوتي ثم قلع مكا هرارا ذات حسدا في تازو دغ زوتيا سيغا كاروئي هو كي تنتبه هو كتاكي تونا رجال كفائي هو الأبدك ينا فاروا سيسا دك إن ذاك وتي سيكا كما قلع أوزيكي نقو سوني فلكي لناس ماغني أنصر manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan yariya a huskanta akwai alaman cewa wani ya mata hasara ko maita ko kambun baka ko wani abu فقال mm. sai manzo Allah ce istarqu laha fa inna biha an-nazra mm. yace ku yi mata tawaida wannan yariya wani ya harare ta ko ya kalle ta ko ya mata hasada ko ya mata kambun baka sai mm. sa zaka yariya ta zo ko mutum ya zaina zazzabi ko ya kama da ya kama da rashin lafiya duk waɗannan sai a yi masa ruqya rukuya shi take a karanta fatiha a tofa masa ko ko ka kawo ganyen magarya guda bakwai karnika kam karnika sa'annan ka sa cikin ruwa da zai yi daidai da wanka a karanta ayoyin rukuya ayoyin sihiri ko ayoyin rukuya da fatiha da ayatul kursi da kulhuwa da farki da nasi a tofa ana karantawa tururin bakin na shiga a cikin ruwa sai ka kawo ruwan kusa da bakin ne yana karantawa mm. wannan sanadarin na shiga shine kuwa shine fawa din yana shiga kai tofi a cikin kenan sa'annan sai ka ba shi ya sha yayi wanka in sihiri ne Allah zai warware sihirin in mai tace sai ga Allah ya warware Allah ya kore ba abin da ya fi sunan Allah mun gane ko to nan sai mazala Allah ce istarku to wannan istarku da amara daidai suke cikin karfin cikin umarni istarku ya tuku وقال أقيل عن الزهري أخبرني أروة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يتي ولا بابي العين حق manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai ta ko kambun baka tabbatace ne yana nan ana yi kada ka ce babu abinda ake so ka nemi maganin sa manzo Allah ne tabbatar da sallallahu alaihi to menene maganin wannan suka ce in ka ga abin ka yabe ka ce Allah ya sa albarka ta karya wannan kambun baka yi قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشي من ظن الله صلى الله عليه وسلم يشي العين حق ونهى عن الوتي من ذا الله يتبت الدولنا يحنى الوتي باب رقية الحية والأقرب إذا بعد ذلك بيان ينشاوي دا دمتي بيا ساري مسون كوكو ناما تنحر بمسون قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن ابن الاسود عن ابيه قال سالت عائشه عن الرقيه من الحمى اتينا كم بين انا عائشه دنگane da hukuncin yin tawaida ko ruqiya saboda zazzabi ko wani abu da ya harbi mutum ya sai ya kamu da zafin jiki fa qalat sai tace rakhasa النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى ماذا الله يا بعد إذني أير كاويدا ko ruqiyya daga saboda duk wani zazzabi da ya kawo mutum sanadiyan harbin eh, dabba mai guba babu ruqiyatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babin da ke bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yana yi kansa tawaida yana yi kansa ruqiyya mm. yana yi kansa yana yi wani mm. ya halatta ko ya halatta <laughs> farkon fari bayan karanta alkur'anin Allah farkon littafin da ya kamata a karanta sahihul bukhari in ba haka sai ka je kana ta abubuwa kana ta hukunci ga sunan karara shi kuma ba saboda littafin da kake karantawa ba su kawo maka wa'annan ba ba wai ba su sani bane a'a sun yi maka wa'annan littafai saboda wa'ansu matsaloli da suke son ka fahimce su akwai wasu littafai da suka yi cikin wa'annan kai ba su iso ba su iso gare ka ba in ba haka sun san wa'annan abubuwa duk amma sai maka ne don ka iya alwala ka iya ne wannan ya fara da lahallari ka iya alwala ka iya alwala ka iya sallah ka iya sujada rabban wa lahallari ba karshen sa nan ba sun ma la yarji'u ba ya yi ce karshen lahallari ثم ثم يرجع إليهم haka ya لا ba? to ka gama kenan su sujada rabbanuwa a shimawu ya zai kara gaba iziya zai kara maka har risala ya zai ma su nike a auratayya cinikayya har ka je kan muktasar abubuwan da suke nuna suke su fahimtar da kai abubuwa ne da suka kana bukata shine suke su fahimtar da kai mm. baya nuna cewa dukkan addinin kenan fa a ciki har ka gama da muktasar baya nuna cewa duk abin da manzon Allah ya kawo kenan a ciki Daya ne bisa nawa bisa dubu mm. ɗaya ne bisa dubu ba haka bane قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال دخلت انا وثابت على انس بن مالك فقال ثابت يا ابا حمزه yace ma na shiga ni da Anas dan Malik sai sai sabit yace ya Aba Hamza ya kai uban Hamza in ka kai su Anas ala urqika yace ina jin zazzabi fa ba ni da lafiya sai Anas yace ala ala arsika bi ruqyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi ma tawaida da irin tawaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba qala bala yace ina so qala ce allahumma ya Allah madaukakin sarki rabban nasi ubangijin mutane muzhibal ba'si mai kafiyar da turuta mai kore turuta ishi Allah ka warkar da shi anta shafi ya Allah kai ne mai warkarwa Na shafiya illa anta ba wanda ya isa ya warkar da wani mara lafiya sai kai Allah shifa la yughadiru saqama waraka da ba za ta bar kowar irin zazzabi da mace shara ba addu'a manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض بعض أهله من ذل الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينايما وإن سكي إيالنسا تاويدا وما تسا